الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine درس na takwas a sharhin wannan littafi حسن المسلم hisnul muslim wanda buɗe sallah ko du'a'ul istiftah majin za mu tashi hadisin aisha Allahumma rabbi اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانا حديثي إمام مسلم يويتوشي آه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وشي أبو سلمة ابن عبد الرحمن يتنبيت شواء دمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake bude sallarsa wato yake bude sallarsa ta dare to shine sai take gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحفو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال قال بارا ذي بارا سلة دي وين كبر حرمه يكن بودي لو أنن كلموني يكن شيء اللهم رب جبرائيل يا الله أبنجهن جبريل وميكائيل لميكائيل وإسرافيل لإسرافيل فاطر السماوات والأرض والذيك يكره للتسمي لكسا عالم الغيب والشهادة مثلا أبين ذيك مويد والذيك سرني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون كاينه kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sassabawa cikin sa ihdini li waqtu li fa ka shiryar da ni ga abin da suka yi saɓani a kansa na gaskiya da izininka ka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim domin kai kana shiryar da wanda ka so wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani a cikin wannan addu'a ya kira Allah subhanahu ta'ala ya yabe shi ya girmama shi ya kwarzanta sha'aninsa ta hanyar jingina rububiyarsa zuwa ga waɗannan mala'iku guda uku ya ce allahumma rabba jibra'il ya allah ubangijin jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil waɗannan an ambace su a cikin wannan addu'a aka keɓe cikin sauran mala'iku saboda su ne jagorori su ne shugabanni saboda in aka kira shugabanni to sauran ma duk sun shigo aka ambaci shugaba to duk waɗanda suke ƙarƙashinsa sun shiga saboda haka aka ya taƙaita a kansu sannan kuma akwai siffar da suka yi tarayya da ita suka yi tarayya a ita wato sifar wato rayuwa dukkaninsu sun zo da abubuwan suna dauke da abubuwan da yake ya kunshi rayuwa jibril alaihissalam shine wanda yake kawo wahayi zuwa ga annabawa saboda haka wahayi kuma shine yake raya zuciya mika'il shine wanda allah ta'ala ya wakilta masa sha'anin abin da ya shafi iska da ruwan sama da fitar da tsirrai waɗanda kuma waɗannan su ne abin da rayuwar bil'adama ko kuma halittu take tsayuwa da su rayuwa ba za ta tsayu ba sai da ruwan sama sai da iska da ake shaka sai kuma da abin da yake fitowa na 'ya'yan itatuwa ko na shuke-shuke waɗannan abubuwa su suke tsayar da rayuwa ta dukkan wani mahaluki sannan israfi shine wanda allah ta'ala ya wakilta masa kaho wanda za a zai busa a mutu kuma zai busa a tashi wato bayan mutuwa saboda haka rayuwar mutane bayan mutuwa ubangiji ta'ala ya wakilta abin da ya shafi busa kaho a yi wannan rayuwa ta tashi daga kaburbura duka zuwa ga israfi. saboda dukkansu dukkan su sun tattara sun wato sun yi tarayya cikin abin da ya kunshi rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su domin zai roki Allah abin da shi ke raya zuciya wato shirya zai roki Allah shirya shirya ko ita shi ke raya zuciya don haka yi tawassuli da rububiyar Allah ta'ala zuwa ga waɗannan mala'iku. Allahumma rabbi Ibrahim wa Mika'il wa Israfil sannan ce fatirar samawati wal ard wanda ya kagi halittar samai da ƙasa ka'idar larabci idan aka ce fatara ana nufin ya kagi abin kuma babu wanda ya riga shi kuma ba gurin wani ya kwaikwaya ba ba gurin wani ya gani shi ma ya yi ba da wannan shi ake amfani da kalmar fatara ce fatirar samawati wal ard fatirar samawati wal ard wanda ya kagi halittar samai da ƙasa alimal ghaibi wa shahada wato an ambaci sammai da kasa domin girman halittarsu suna wato halittarsu tana da girma shi yasa annabi sallallahu alaihi ya jingina annabi ya jingina rububiyar Allah zuwa ga sammai da kasa domin in har Allah ta'ala shine yayi sammai da kasa duk girman nan nasu duk abubuwan da suka kunsa na ban mamaki to kaga da bai kai su ga girma ba wannan shi ya fi cancanta a yadda Allah ne ya yi shi shi yasa sai ya ambaci sammai da ƙasai domin su nuna cewa Allah ta'ala shi ya halicci komai da kowa ci alimal zai wa shahadati ya wanda yake masanin abin da yake boye da masanin abin da yake sarari wato abin da bayi suke gani da abin da ba sa gani abin da suka sani da wanda ba su sani ba to Allah ta'ala shi ne duk ya san to dai ambaci ya yi masa kirari da irin waɗannan kalmomi sai ya faɗi abinda kuma yake su ci an ta bai baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka game da duk abin da suke saɓani a kansa duk abin da suke sassaɓawa a kansa to kai ne za ka yi hukunci tsakaninsu maganar ka ita za ta hukunta abin da yake gaskiya da abin da ba gaskiya ba ne sai ce eh, ihdini li maktulifa fihi min alhaq bi iznika ka shiryar da ni game da abin da suka yi sabani a kansa na gaskiya wato duk abinda bayi suka yi sabani a kansa wajen tantance gaskiyar lamari to ka shiryar da ni zuwa ga gaskiyar bi iznika da izininka innaka tahdi man tasha ila siratul mustaqim domin kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ake yi masa annabi ne daga annaba annabawa shi ne shugaban annabawa duka shi ne shugaban halittu gaba daya wahayi Allah ta'ala yake masa ya aiko masa jibril ya zo masa da magana daga Allah to ba duk da haka yana roƙon Allah ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya game da abin da ake sabani a kansa tare da cewa babu yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace annabi zai bace ba in ya bace to waye zai shiri ba ga babu shiri ba amma duk da haka yana wannan addu'a ba don koyo da ya koyar da al'ummarsa ya koya wa al'ummarsa irin addu'a da ya kamata ta rika yi kuma a duk cikin abin da ake rudani a kansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to akwai gaskiya ba zai yi wa gaskiyar gaba ɗaya ta buya to akwai ta sai dai kawai mutum ya nemi taimako na ubangiji zuwa ga samun shirya ɗin kaga a ashe ba daidai ba ne idan an samu saɓani saɓani kuma wanda ya zama abinda malamai suke kira ikhtilafut tabat to saɓani ne na hannun riga wanda ya ce wannan ya yi gabas wanda ya yi yamma wanda ya yi sama wanda ya yi ƙasa wannan ya ce haram wannan kuma ya ce halal ko wannan ya ce wajibi wannan ya ce haram ko makaruhi kaga sabani ne wanda suka yi hannun riga ba za su haɗu ba to a ce irin wannan sabani wani ya zo ce duk kowanne ɗaya ne wannan ba za ta yiwu ba wani ya ce ai duk wanda ka yi ma ba matsala da wanda zai ce sunna ne da wanda zai ce bid'a ne ce duk wanda ka yi in ka yadda sunna ne daidai ne in ka yadda bid'a ne wannan ma daidai ne kaga wannan ba ba ba ba fatawa bace ta ta wanda ya san addini kamar wanda aka tambaye shi game da sha'anin maulidi ce in kana yi ka na, in ba ka yi ka da ka fara kaga wannan ba fatawa ya bayar ba batarwa ce wato in kana yi ka ci gaba da kayanka in kuma ba ka yi to kada ka fara kawai ka zauna a haka wato kowa ya zauna a matsayinsa kowa kuma daidai yake yi ba fitawa wace ta ta ilimi <coughs> ba fitawa ce ta mai tsoron Allah ba ah, domin idan mai yin shine daidai shine yake yin daidai to bai kamata wancan a ce kai ya fara ba da har yin shine daidai to bai kamata kuma ka ce wani kai ya kai ya rika yin abin da yake daidai ba in kuma yin kuskure ne rashin yin shi ne daidai to bai kamata ka ce wancan kai ya daina ba saboda magana ce guda biyu wannan ya ce abin da yake yi san annabi ne girmama annabi ne wannan kuma ya ce bid'a ce kaga ba za su yi su haɗu ba ba za su yi duk su zama abu guda ɗaya ya zama san annabi da girma ma shi kuma ya zama bid'a ko abu ya zama bid'a kuma a daidai lokacin ya zama san annabi da ma shi ba zai yi ba dole da ya ce za su zama daidai to abinda wannan addu'a take nuna cewa shine bawa kullun ya rika neman ubangiji ta'ala ya shigar da shi zuwa ga abin da yake daidai cikin duk abin da aka yi sabani a kansa ba ya zauna ya ga cewa ai kowa lalibe yake a duhu ba saboda haka ko ba mai ne yake yi shi yana yin daidai ko kawai dai abin kawai dai gwada sa'a ne in ya yi sa'a shi kenan ko bai sa'a ba wannan ba wani ba komai wannan ba daidai ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi yake wannan addu'a ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan ba ga sha'anin aqida kawai ba duk sha'anin addini gaba daya sha'anin rayuwa ma gaba daya duk abin da ake sabani da santama a kansa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to ka roki Allah ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga abin da ke gaskiya sannan wani hadisi yana nuna mana shari'a a hannun Allah take shari'a ta taufiki ta ba da dace mutum ya gane abu ya yi aiki da shi wannan a hannun Allah yake babu mai iya sa wani ya fahimta ya gane ya riki abu ya aiki da shi sai Allah za ka iya mutum bayani za ka iya masa cikakken wato za ka iya ba cikakken darasi ka sanar da shi abu amma ka sa zuciyar shi ta karɓi wannan abu ya aiki da shi to wannan aikin Allah ne shi kadai shi yasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan annabi kenan to amma duk da haka shi kuma annabi yana cewa innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim Allah kai kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici domin shiryar da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yin ta ba ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne kadai yake yin ta ba wato akwai bambanci tsakanin waccan da wannan shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce hidayatul da'wa hidayatul bayan hidayatul irshad zai yi da'awa zai yi bayani zai nusar zai nusar da mutane kan ga abin da shine ake shine daidai wannan shine abin da annabi ya zo da shi na karantar da alkur'ani da kuma bayanin sunnonansa wanda ita ce hidayatul bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan duka annabawa da Allah ta'ala ya aiko masu shiryarwa ne wani kulli qaumin hadin kamar yadda Allah ya faɗa kowace wace al'umma da Allah ya a kasa akwai wanda yake masu jagora akwai mai shiryar da su to duk annabawa sun yi tarayya akan hidayatul bayan hidayatul da'awa hidayatul irshad kai duka malamai ma waɗanda suke kira zuwa ga Allah suke karantar da al'umma gaskiya to waɗannan suna hidayatul bayan hidayatul da'awa to amma wanda yake shiryar da mutum zuwa ga tafarki